matasa barka da haka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. Ya kike Fanta? <laughs> Alhamdulillah kikiya ne. Toma da Lagora yau da me kika zo mana? Gora a cikin shirinmu na yau za mu je da wasu matasa 'yan sa kai suka taru suka tsabtace bakin isa a nan garin Yamai. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu je da matasa suka gabatar da bukukuwan raya sallar kiɗa a nan babban birnin Yamai har yanzu. Da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa ciki. Gora kamar yadda kika sani yanzu lokaci ne da ake gudanar da jarabawar ƙarshen shekara ta kowane fanni. Kamar jarabawar siyafe wacce aka fara tun ranar Lahadi 21 ga watan Juni da ta gabata. Haka ne Gora ita dai CAP jarabawa ce ta samun takarda wajen ɗaliban da ke koyon aikin hannu a nan babban birnin Yamai. Abokiyar aikin Muruka Yato Abdurrahman ta tinkari ɗaliban da suka zana jarabawar ga rahoton nata. A jimilce masu nema dubu hudu da 136 ne daga cikinsu maza 2,544 kana mata su 1,592 a dukkan faɗin ƙasarmu da suka dushe neman digiri na makarantun koyar da aikin hannu da fasa'a. A cibiyar koyar da aikin fata da kayan al'adu ta CMCAN da ke Yamai masu nema 121 ne suke rubutacciyar jarabawa ta digirin kap waɗannan ɗalibai an rarraba su zuwa fannoni fannoni biyar in ji shugaban jiri na biyu alhassan kasum akwai ma'aji su 46 da ma'aikatan banki 14 da masu aikin fata 31 da kuma masu kawa su 22 da masu jima su 8 an fara jarabawar 21 ga wata za a kare ranar laraba bayan ta fito daga jaraba ta ƙarshe ta ranar cike da farin ciki na na fatima ta ce tana cike da fatan alheri yau mun yi jarabawa ne na angli gaskiya komai yana tafiya yadda ya kamata duk abin da ka koya mana mun yi shi muna sa rai dai mu samu saboda mun yi iya kokarin mu tunatar da ku bisa kaddamar da ayyukan jarabawa ministan makarantun koyar da aikin hannu da fasaha kasum muktar ya bayyana cewa ku kasance masu lura da mai da hankali gura a ranar lahadi da ta gabata matasa da yawa da suka amshi kiran kungiyar niger super citoyen sun haɗu a bakin isa gefen gadar farko domin tsabtace wajen. Haka ne gura aiko abokin aikinmu Olivier Asok Bavi da ya je ɗaukar rahoton sai da ya shiga cikinsu a kai da shi. Suna da yawa masu fafutuka mambobin ƙawancen Niger Siver Citoyen da suka halarci aikin shara makasudin su shine na tsabtace kewayen kogin isa bisa bayanan Aisha Bolo wacce ta shirya aikin. Wanga aiki mun fara shi ne saboda ko da yaushe idan muna wucewa saman pond nan muna gani yadda yanayin isa yake a lokacin rani abun yana bata mana rai. Wasu matasa da ke kokowa bisa dalili guda sun amsa kiran kamar misalin mambobin kungiyar matasa masu kamfanoni shugaban kungiyar nureddin Aliso. Mahalli mai tsafta rayuwa ce mai tsafta da ba matsala. Dangance da mu za mu ci gaba mu kusanci kungiyoyi da suke cikin harkar muhalli domin ganin yaya za mu ci gaba da yin ayyukan mu irin waɗannan koda sau ɗaya ko biyu a wata. Ministar Muhalli Madan Garama Saratu Rabiu Inusa ta yaba da hangen waɗannan matasa masu fafutuka. A gaskiya tsari ne mai kyau. Ya shafi kowa da kowa ne domin sama farfadowar yanayi ne. Abin da muke so shine kowa ya sa hannu balle ma matasa. Kiyaye kogin Isa na kasancewa ɗaya daga cikin muhimman maradun matasan Nijar da suke ganin batun muhalli harka ce ta kowa. Fassarar Mamman Ada da Farida Mamman. Gora yanzu da da hutun ƙarshen shekara ke gabatowa sai wasanni kala-kala ake shiryawa domin matasa da yara kamar yadda gidan kallo wato musée national na nan babban birnin yamai suka tsara abin suka kira da sallar yara ta lokacin hutu wace suka fara ta tun jiya juma'a haka ne gura daga karfe tara na safe zuwa karfe shida na maraice mawaka da 'yan barkwanci ke zuwa suna nishadantar da yara ga dai karin bayani tare da madam yandu kadi mai kula da sadarwa ta gidan kallo tare da abokiyar aikin murabi rabiyatu mai kano mi zai dai yanzu kamar yadda muka saba yin sallolin mu yanzu muka ce za mu shirya wata sallah da ake ce ma special vacancy muna so mu sani cikin vacancy in dai yara suna katar wasa mm. to kamar waga karin harko ne da za mu yi in mun ga tayi kowace shekara in an ce maka le 25 juin sai mun yi wanga activitan dan mu sa yara su ji daɗin vacancy kinsu muna yin babbar kermes da akwai jiyo iri-iri cikinta kuma akwai kado da yaro ke samu. To da yanzu bari mu je ga takaitaccen rahotonmu na yau kamar yadda muka faɗa ranar litinin 21 ga wannan watan na Juni da ta gabata ita ce aka raya sallar kiɗa. Haka ne gora a nan babban birnin Yamai an gabatar da bukukuwa da dama a wajen shakatawa da ake ce ma Anutab mawaka da yawa sun halarci bikin inda suka kwashe dare ana kiɗe-kiɗe da raye-raye. Kire ga rahoton Mira <laughs> Ruwafi. Setin kaɗe-kaɗe da kwaramniyar nishaɗi ta game dukkan balbalin Anuta, jama'ar daga dukkan angoyin babban birnin ƙasa suka fito, matasa yan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ma ma'abuta waƙe-waƙen sun hallara domin shan nishaɗin wannan lokaci na musamman a cikin shekara. Ban san idan an taɓa shirya irin wannan sallah haka ba, wannan ne karo na farko gaskiya abin yaki. Gaskiya wasan yana ga min daɗi, mutane sun yawa muna na muna jiro mu gani abin da zai faru gaskiya ina nan sai da safe sallar kaɗe-kaɗe da wake-wake wata bidi'a ce a yame muhammad magaji yusuf mamba na kwamitin tsare-tsaren wannan ne karo na farko a nan nijar aka euh, shirya irin wannan sallah ina ganin a baya ccfm ta euh, shirya irin wannan sau daya sau biyu amma wannan karo euh, ina iya cewa ga baki ɗayan ƙasa ne Mawaƙin nan Bibi Mohammed da tawagarsa Ineran ta Agades na cikin mawaƙan da suka yarda suka zo wannan sallar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe. Gaskiya ya yi min daɗi wannan sallah saboda sallah ce a gare mu a matsayin mu masu wasa ɗan nishar. Na zo ne don kawo gudunmawata. A jimilce masu waƙa da kaɗe-kaɗe tasa'in 'yan ƙasar Nijar ne suka hau dandalin domin baiwa sallar armashi. Rahoton da Muhammad Gungu ya fassara mana. filin na wasannin motsa shi kenan bangaren bikin ranar yaran afirka kungiyar 'yan wasa ta rugby tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin faransa a nijar sun shirya wasannin motsa shi da al'adu da dama a ranar 19 ga watan yuni ɗalibai 80 daga makarantu takwas da kuma saura da aka gayyato daga ɗan ƙasar na dogon dutse sun halarci waɗannan wasannin an gudanar da wa'annan wasannin ne a makarantar wasannin aliyu na hantsi wanda ke cikin jami'ar abdul mummuni an an kasa makarantu takwas masu halartar gida biyu inda saura su buga wasannin kwallon kafa sauran kuma su buga wasannin rugby. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku isa ki sauraron shakan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel bye bye